Masu sauraro Assalamu alaikum. Michael Kudisin ne ke muku barka da wannan lokaci a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shiri ne da ke amsa tambayoyi daga wasu daga cikin masu sauraron mu yake kuma zuwa muku duk mako a daidai wannan lokaci. Daga cikin amsoshin da za mu kawo muku a yau har da amsar tambayar da ke neman sanin dalilan da suka sa ƙasashe ke yin gwajin makaman nukiliya da kuma alfanunsa a gare su. Sai ku biyo mu. Madala ga wannan tambayar da ta fito daga Sa'idu mai ɗanyen kifi a bayan tashar mota da maturu jihar Yobe a Najeriya. ya ce amin ƙarin bayani a kan juyin juya hali da ake yi a ƙasashen duniya shin me ake nufi da juyin juya hali wace ƙasa aka fara juyin juya hali a duniya a wani yanki na duniya aka fi samun juyin juya hali to a game da wannan tambayar wakilin mana kaduna a najeriya aminu sani sado ya tattauna da dr el harun muhammad masanin siyasar ƙasa da ƙasa daga kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna uh, kalman revolution kalma ce ta turanci ko kuma asalinta daga yaren latin ne to wanda kusan kalmomi da yawa na turanci daga latin din ake ɗauko su to masu fasara sun fasara shi da juyin juya hali me yasa ake aka kira shi juyin juya hali saboda kokari ne da ake yi a canza al'umma gaba ɗaya daga sama har ƙasa duk fannin rayuwa akan canza shi gaba ɗaya to masana sun tafi akan cewa wannan juyin juya hali ya fara ya samu ne kamar shekara ɗari ɗari shida da suka wuce wato lokacin da ake kira renaissance da enlightenment wanda shi ya ba turawa dama na su kalli duniya a mahangan ilimi da kimiyya da fasaha wanda wannan shi ya kawo saɓani tsakanin turawa masana da kuma malaman addini su malaman addini musamman addinin kiristanci a lokacin yadda suke kallon duniya daban ba yadda masana kimiyya suka zo da shi ba to wannan shi ya ba da dama turai ta zabura wajen bincike sakamakon cin duniyar musulmi da tura suka yi na yakan daular da take da hedikwata a turkiya wato daular da aka fi sani da daular usmaniya wannan yakin da aka yi crusade shi ya ba turawa dama suka kwashi littattafai da abubuwan ilimi wanda musulmai suka mallaka aka shiga ɗakunan nazari da ɗakunan bincike aka kwaso waɗannan ayyukan aka fassara su daga turanci zuwa yaren latin daga baya aka fassara su kuma zuwa turanci da sauran rayuka sauran harsuna na turai to wannan shi ma wasu na bashi fasara juyin juya hali ne saboda an juya duniya gaba ɗaya an canza alƙiblan duniya daga tasirin da musulunci yake da shi a wannan lokacin tunda a lokacin musulunci ya shike tafiyar da ƙasar Spain a yau musamman birnin Kodoba musulunci har ya zo Italy birnin Sicily da ɓangaren Faransa to wannan yunkuri na crusade da ya haifar da renaissance da enlightenment di ya ci ƙasashen musulmai sai zama na tura suka mallaki duniya gaba daya suka zo da sabon tsarin ilimi ilimi sabon tsarin karatu to sakamakon wannan sai ya haifar da wani juya juya halin industrial revolution da aka yi shi a karni na goma sha takwas musamman hijira daga mutuwan annabi isa dubu ɗaya da ɗari bakwai da sittin har zuwa dubu ɗaya da ɗari takwas da arba'in kusan shekara ɗari wannan juya juya hali da ya fara faruwa a ingila ya ba turai dama na ƙirƙiro sababbin fasaha na ilimi bisa ƙere-ƙere da kimiyya to ya ba su dama na ƙirƙiro injina da ya ba turai turawa dama na sarrafa al'amuran yau da gobe da bukatun dan adam nan da nan aka samu kamfanoni masu yin riguna takalma da ya dudduka da kayan gine-gine to wannan industrial revolution din ya yi tasiri a turai kwarai shi ma ya kawo canji a nahiyar turai ba ma nahiyar turai ba shi ya zaburar da turawa na bukatan su zo su yi mulkin mallaka ma waɗanda ba turawa ba wannan ya taimaka wajen shigo da turawa ƙasashe na afirka da ƙasashen asiya irin su india su pakistan su thailand su taiwan su malaysia da kuma bangaren gefen america kudancin america wajen su jamaica su guyana su caribbean dinnan to wannan ya haifar da cinikin bayi da kuma mulkin mallaka shi ma wasu suna fassara shi da wasu shi ma wannan nau'i ne na juyan juya hali to a zamanance in an ce juyan juya hali ana nufin yunkuri da ake yi shi juyan juya hali ba wani abu ne kawai da ake wayan gari a ga ya faru ba a'a Sau da yawa zama ake yi a tsara masana ne dogogoggin 'yan siyasa masu hangen nesa wanda suke ganin akwai bukatan a canza irin tsarin da ake tafiya to sai su fara rubuce-rubuce da yin bayanai da laccoci a wuraren taruka daban-daban ana wayar da kan jama'a so da yawa juyan juhali yakan zo ne a yayin da aka ga yadda ake tafiyar da al'umma ba daidai ba ne musamman an fi yin wannan wajen hamɓarar da gwamnatoci ko kuma mulkin mulkiya na sarakuna na cewa su suna yin karfa-karfa suna yin danniya suna yin zalunci saboda haka masana da 'yan siyasa masu hangen nesa sukan nazarin halin da ƙasa ke ciki sai su tsara yadda za a wayar da kan jama'a to ana wayar da kan jama'a yau da gobe wanda wayar da kan jama'a nan yana haɗe ne da tunzura su to idan aka yi masu famfo aka tunzura su sai su yunkuro to wannan yunkurun shi ke haifar da hamɓarar da gwamnati ko ke sarakuna to idan aka yi wannan ƙasa kan tsaya ne cik shugabannin da suka jagoranci wannan juyin juya hali sukan karɓi ragarmin tafiyar da ƙasar ne su karɓi shugabanci to idan aka yi haka komai kowane bangare na rayuwa na ƙasar yakan tsaya ne fannin ilimi fannin gwamnati siyasa ofisoshin gwamnati duk tsare-tsaren da ake tafiyar da al'umma akan tsaya ne sai ƙwararru da masana wanda da su aka yi wannan tunanin sai su zauna su fitar da sabon tsari to irin wannan sai ya haifar da sabon manufa haka aka yi lokacin da aka yi juyon juhali a ƙasan faransa a miladiya 1789 haka nan aka yi a ƙasan china 1940 a baya bayan nan haka nan aka yi da aka yi na rasha 1917 wato bolshevik revolution wanda shi ya haifar haifar da tsarin gurguzu a ƙasar rasha da gabashin turai ya fantsama ya je ƙasashen caribbean da latin america irin su venezuela su cuba ya fantsamo ya shigo nahiyar afirka irin su misira ƙarƙashin jamal abdulnasar su irin su tanzania lokacin inyarare da libya lokacin mu'ammar gaddafi to da bangaren yemen ma duk sun yi tsarin gurguzu shi kuma gurguzu tsari ne da ke faɗa da tsarin jari hujja shi kuma yana da irin nasa tsarin na siyasa da tafiyar da ƙasa da tsarin tafiyar da tsarin tattalin arziki to shi kuma wannan wata magana ce mai zaman kanta da karami ne ake gyaran da magana mai zance dai na ta daidai ba rana ta fito muna hanyar nema ba kuturu ga me makaho ko kurma kowa aka aje ya dauka bai nema girman kai ya zama sarauta ta girma amma shi sufa yake ko mai girma Allah shi ɗaya ne sarki ba kowa ba To sai kuma wannan tambayar da ke cewa menene gaskiyar batun da ake cewa ana iya samun wutar lantarki ko kuma makamashin girki daga najasa ko na dan adam ko na dabba me yake hana amfani da wannan dabarar a najeriya to tambayar ta fito ne daga isa muhammad bayisa kuma ganan jihar yoben najeriya ɗalibi a reshen jami'ar maiduguri da ke gashuwa to akan wannan tambayar ga tattaunawar kilimu na abuja a najeriya muhammad sani abubakar da injiniya usman sha'aibu eh, wannan tambayar da aka yi hakika ana iya samar da makamashi ko kuma eh, eh, samar da lantarki ta hanyar najasa ba lallai sai najasa kaɗai ba har ma da bola ko shara ko kuma mushe misali a ce wani abin da ya mutu da sauransu wannan abu ne wanda eh, sananne ne kuma akwai eh, wajaje da yawa da ake iya yin su ko da suke dai ba lallai ne zama ana yin shi har eh, da girma sosai ba. To masha Allah tambaya ta biyu kuma yake cewa me yake hana amfani da wannan dabara a ƙasa kamar Najeriya. Wato shi wannan tsari na samar da eh, wutar lantarki akwai lokuta da dama da wasu jihohi suka yi yunkuri na wannan samar da makamashi ta hanyar amfani da bola misali kamar jihar kano akwai shekarun baya da suka yi wannan yunkurin da wasu kamfanoni na kasashen turawa sai dai kuma daga baya dai wasu dalilai suka sa abun bai zo ya yiwu ba amma ba shakka mutum ana iya yin wannan abun sannan kuma mutane a ƙashin kansu za su iya samar da irin wannan abubuwan ta fannin kamar misali za su iya yin kamar da ban daki ana amfani da shi wajen samar da kamar makamashi gas ko shadda misali in ka duba za ka ga kamar a zamanin da lokacin da ake amfani da fitila ta ruwa za ga wani lokaci za a ba da labarin cewa mutum ya je ban daki da dare da fitila an samu eh, incidents na wuta ko yar karbar gobara da sauran wanda aka yi alakanta shi a zamanin da da aljanu ko iskoki wanda kuma alhali ba haka bane shi wannan rubabban kashin shi yana samar da gas din da kwatankwacin shi ake amfani da shi wajen girki wanda in dai har za a samu gas za a sarrafa shi wajen samar da lantarki ko kuma makamashi ko dai duk wani abin da ya kama da haka to ala halin dai abin ya gagara a nigeria saboda yana da alaka da tunda mu gwamnati gwamnatance ba a iya yin wannan abun ba ko kuma dai gwamnati ta kasa wajen yin wannan abun to kuma turawa da aka hada da su abun gaskiyar magana ba su samar da yanayin da har abin zai yiwu ba saboda gwamnati shekarau na san a shekarun baya sun yi yunkuri hakan ya yiwu kuma dai Allah bai sa hakan ya yiwu ba shi wannan abu tsada ne yake da shi in za a yi ko kuma a mutane za su iya haɗa kai misali makwabta ko kuma cikin unguwa su haɗa kai su yi samarwa da wa kansu wuta ta hanyar wannan dabara ko kuma abu ne da ba zai yiwu ba saboda tsada kamar haka ta shafi samar da lantarki wani ila zai ɗan zo da tsada amma kamar wajen samar da gas ba zai bashi da wahala kowa zai iya a gidansa za ka yi samun drum a zuba kashin shanu a haɗa da ruwa a rufe na 'yan kwanaki eh, kankace kobo bayan wasu 'yan kwanaki idan aka yi mishi bututu za a yi haɗa shi a dinga samun gas za a dinga amfani da shi wajen girki a gidaje da sauransu kuma wannan ba lalle sai an sa a duron ba ko da sokawai aka yi irin wajen da kashi yake gangarawa ke shiga ake iya rufewa zuwa wani lokaci in ya rufe aka mishi bututu ana iya samun gas wanda za a yi girki da shi da sauransu amma amfani da gas tun da bai kai commercial quantity wato bashi da yawa sosai a ce za a yi amfani da shi a yi thermal station yana da wahala amma don dai samar da gas a gida kan mutane da kowa zai iya wannan bashi da wahala ko da hatta da jarka ko drum ko roba ko kuma da soka din ko ba ko da mace rijiya ma duk za a yi sai a saka gurbataccen kila ko abinci da shara da kashin shanu a rufe zuwa wani lokaci idan ya ruba sai ga za a yi mishi bututu a samar da gas na dafa abinci. Mun gode kwarai da kuma fatan mai sauraro ya gamsu da wannan amsoshi da ka bayar. a ni ma na gode Allah ya saka alheri ga wani ya tara dukiyar ya kudi bai ci ba bai ga ba bai bai wa dangi ba bai san ba a majalla wa yau ba bai ruwa ne gobara ta nana ko kuma Allah ya ba mu da kuma ritar gardama da ba sai ya dan mare da ta ba da zuman ma bisa arzikin ya je a tara Allah ba mu yadda bai iya ba. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Aiko da tambaya ta adireshinmu na imel a rfi hausa tambayoyi a gmail.com sai mun jika. To za mu karkare da wannan tambayar da ta fito daga Comrade Kakami Yadi Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Muhammad Larme Difa tare da Madu Gambo Kairi da Masak duka mazauna garin Difa a jamhuriyar Nijar. Suka ce ku yi mana ƙarin haske akan abin da ya sa wasu ƙasashen duniya ke gwajin makamansu mai dogon zango na nukiliya ko masu linzami. Shin idan za su yi wannan gwajin wata ƙasa daban suke jefawa ko ko cikin ƙasarsu za su gwada? Shin menene ma alfanun wannan gwajin? To mu Ibrahim Malam Goje daga Baucin Yakubu a Najeriya ya tattauna da Malam Yusuf Abdullahi kwararre kan tsaron ƙasa da ƙasa kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Abubakar ta tare Ali da ke Bauchi a Najeriya. Akwai dalilai da yasa suke yin wannan amma kusan zan ce ficecce daga ciki shine su zaman zamanto cewa za su iya ƙara koda a ce gudun shi wannan makamin nukiliyan nan. saboda misali idan yana cin zango maybe dubu biyu misali kenan za su iya ƙara shi ya kai dubu hudu ko dubu biyar ko wani abu saboda abokanan gabansu so saboda haka sukan iya sukan yi wa'annan gwaje-gwajen da sauransu domin su ga cewa sun cimma burinsu na wajen dada inganta shi wannan makami na nukiliya din yanzu idan muka duba ai america da roshe su ne kan gaba a wa'annan makaman nukiliyan nan kusan a duniya za a ce ana da wajen kusan dubu goma sha hudu to dubu goma sha hudu nan da ake da su ta rosha kawai suna da wajen dubu shida da dari biyu da ashirin da biyar sa'annan kuma america suna da wajen dubu biyar da yan ɗori sa'annan kuma sauran kasashe guda bakwai ɗin daman su tara ne su kuma sauran su ya watsu a tsakanin to a gaba suka ce shin wannan gwaji idan za a yi kasar mm, eh, da take da makaman nukiliya a cikin kasar ta takan gwada ko kuma sai sun ta shiga wata kasa daban su ta jefa makaman ta gwada a ciki to kamar yadda abubuwan suke gudanarwa shine idan muka duba shi wannan gwajin nan da ake yi an fara shi tun daga shekara ta biyar zuwa 2017 an sami gwaje-gwaje da aka yi wajen kusan dubu biyu da 'yan ɗori to kuma idan za su yi wannan za ga alal misali ta koriya ta arewa za ka ga an ce ya sauka kusa da da, da, da makwabtansu koriya ta kudu tunda kasan kasan kasashe ne waɗanda ba sa ɗasawa ko kuma ya je ya faɗa a cikin kogi you know? ya fada a cikin kogi to duk irin waɗannan abubuwan za su yi ba wai lalle zai je fada a ƙasa bane don ya fada a ƙasa kaga ya zamanto a an yi takala kenan so idan kuma ka yi takala da a ja daga idan aka je ja dagan nan sai kaga sai a fara yaƙi a tsakani so saboda haka yawanci abubuwan shine sukan faɗi ne ko a cikin kogi ko wani waje da inda babu wani abun nan da zai yi illa ka balantana a ce ita ƙasa za ta ga kamar cewa an mata kutse ko an kawo mata yaƙi a gida. to a ƙarshe kuma suka ce menene alfanun da ke tattare da shi ma shi kansa wannan gwaji to ai kaga mun sake koma baya kenan so alfanun nan shine kamar da nace da farko shine sukan iya ƙara shi wannan gudun shi wannan nukiliyan nan idan misalin yana suna da mai zango goma ne sai su ce bari mu ƙara in suka ƙara sai dole za su yi gwaji gwajin nan idan suka yi shine zai tabbatar da cewa e eh, lalle ya ƙaru to kaga anan sun san cewa za su iya kai wani farmaki wa wasu abokanan gaban su waɗanda suke da nisa tunda suke sun sami abu ne in su za su harba zai kai zai cimma su wa'annan abokanan gaban nan nasu akwai wani wa'adi ne wani adadin lokaci ne da sukan gwada misali a ce bayan shekara ɗaɗɗe ko kuma bayan wata kaza ai ai duk lokacin da aka bushi iska yanzu kamar north korea duk lokacin da shi shugaban kasansu ya bushi iska za ka ga kawai an je an harba sai dai kawai ka gani alhabarai cewa shi nan sun je sun yi hari sun kai hari a sun sori sun harba sun gwada wannan nuclear nan dai da sauransu so babu wani zancen tsayayyen lokaci shi yasa na ce maka a daga 1945 zuwa 2017 an harba an yi testing na waɗannan abubuwan kusan sau 2000 da yan kayi hakan nan kuma a cikin dokokin mallakar makamai na duniya babu wannan halal ne ma'ana ba laifi bane irin wannan gwaje-gwaje to ba ba laifi ba ne sai dai ka san shi wannan gwaje-gwajen da ake yin yakan yana da illansa babban illan da yake janyowa shine na ciwon kansa yana illa sosai sosai yakan zamanto abin nan kamar annoba ce ma take zamantowa so bayan wannan kuma wani illan da yake yi shine yakan zamanto cewa environment wato muhalli kenan shi ma zai gurbata za ka samu cewa ruwa zai gurɓata ƙasan ma inda za a yi noma da sauran abubuwa duk za a iya samun matsala da wannan so wa'annan kusan su ne abubuwan da yake dan janyowa ko ko matsalolin da ake samu yayin da aka yi wannan gwaji to malam mun gode kwarai da gaske da lokacin ka da ka bamu to alhamdulillah da fatan masu tambaya sun gamsu da amsoshin da suka samu a game da tambayoyinsu nan kuma za mu jalin zamin shirin a yau sai kuma mako mai zuwa da yarda mai duka za mu kawo muku wani sabon shirin fil yanzu a madadin injiniya ibrahim tukur kefi da ya haɗa mana sautin shirin da kuma daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokin ku ne michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.